Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na a ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

ne ba ya ka ya daidai in magana dole ya ce. To babba barka da kasancewa a cikin wannan ƙarshen mako da fatan an yi ƙarshen mako lafiya. Barka ka dai Murtala ya gida ya iyali. To muna iya cewa gida da iyali alhamdulillah tunda ka san dai an ce kowane yanayi kake ciki dai ka ce alhamdulillah amma ka san kasashen mu suna dan fama da dan ciwon kai har da ciwon ciki ba. Gaskiya wallahi ai abin malam ya wuce yadda tunanin ma mutum yake saboda abu kamar wasa kuma an ce karamar magana tana neman zama babba wallahi kuma kaga yau a yi nan a yi kaga kamar abin da ya kamar za a ciyo kai sai kaga nan kamar ana kokarin toshe nan nan kuma ya ballo nan nan ya ballo nan waɗannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza gaskiya wannan al'amari da ya faru a jamhuriyar Nijar gaskiya ba abin da ya rage illa addu'a da kuma ya ba magabata basira su tunkari wannan al'amari da idan basira yadda za a samu komi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Na'am wato baba abinda na ga yafi jan hankalin masu nazari ko fashin baki shine wato ba wai shi kashi juyin mulki na Nijar ba a'a hmm. yadda ake ganin an an samu nasara ta komawa turba ta demokradiyya a kasashen nahiyar Afirka to amma kuma sai gashi ana ganin wato murna na kokarin komawa ciki wai hmm. wani ya ce wai ana kurin an kori bako ashe bako yana nan bayan gari bai tafi ko ina ba to sai gashi kaga yanzu sun sake dawowa sojojin suna yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kaga an yi a gini an yi a mali an yi a burkina faso an yi a chad to kaga ana ganin yanzu gashi an yi a nijar to shine abin da yake jan hankalin mutane na to yi wannan ko ba wani abu ne na wato ganin cewa an kawar da aka shirya na'am gaskiya kam eh, shi yasa ma wasu ke ganin kaman ah, idan ba a ɗauki mataki ba shi yasa wasu ke ganin cewa ko kuma ita kanta kungiyar ECOWAS take ganin lokaci yayi da za a ɗauki mataki duk da yake wasu aiwa mm, tokar hanci na'am aiwa tokar hanci saboda kada abubuwan su abin to amma kuma kaga ba ɗaya daga cikin matakan da ita kungiyar ecowas ta ce ta dauka shi ma fa ya ja hankali sosai fa ya jawo cece ce ce da yawa fa eh, kwarai kwa ai ba taba ganin kungiyar ecowas ta fito da kakkausar murya tana irin allah wadai da kuma irin wannan mataki na gaggawa na ganin an tabbatar da abin da ya dace ba to shi yasa mutane suke tunanin ya aka yi wannan karo ya bambanta da abin da aka saba ganin ecowas tana yi a baya to amma dai kamar yadda na riga na faɗi mu dai addu'a ne za mu yi allah ya sa magabata su tunkari wannan abu da ido na basira su san yadda za a kwantar da tarzoma ba tare da an ƙara samun wani rikici wanda dama can yankin ana fama da rikice-rikice iri daban-daban ba. amin sun ma'anin ba kuma kamar yadda kace muna fata haka saboda kaga ko ranar alhamis din nan ita ecowas din duk da wannan hurji da ta yi da kuma wannan tsatsauran mataki da ta ce ta ɗauka mm. ta aike da wata tawaga A mai karfi za a ce saboda karkashin jagorancin tsohon shugaban soji na mulkin najeriya janar abdulsalami abubakar mm, a cikin tawagar kuma akwai mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'ad abubakar wanda kuma kasan shine a shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci wanda ba ba wai a najeriya kaɗai ba hatta a can jamhuriyar nijar kasan ana yi mm. mashi sosai saboda daula ce wadda ta haɗa daular usmaniya daula ce wadda bata tsaya najeriya kaɗai ba ta mm. haɗa jamhuriyar Nijar da wasu sassan kasashen nahiyar Afirka da kuma baba ganakin gibe wanda yake dattijo ne to sun je sun tattauna da yake kasan baba yana abin da suke abin da ake eh haka ne fa ai dama hmm. eh, muna fatan wannan matakin na ECOWAS da ta dauka ta tsaya a kan shi kada ya kai ga wato harkan ah, yaƙi saboda yaƙi in aka yi shi ba wai Nijar ɗin ko kuma sojojin kawai ah, zai tsaya a kansu ba sannan ko a cikin Nijar ɗin ba sojojin kawai akwai fararen hula waɗanda ba su je ba su gani ba dubban su waɗanda wannan abin zai shafa to ba ma su kaɗai ba hatta da Najeriya da ke yaƙin ita ma aika ga jama'ar ta ai ba su tsira ba. in mm, kwarai kwa daman ca akwai rikici na cikin gida Allah zai ƙara kiyayewa. To amin sun amin. To baba bari mu je ga bangaren mu na taya murna inda yau mu ya yi kallabin wannan sashen da wato gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji abubakar gidi tela sanyin na da na malam abubakar saboda aurar da 'yarsu da za su yi wato nana asma'u abubakar dahiru da kuma angonta murtala tukur a auren da za a ɗaura shi a yau asabar dinnan da karfe biyu na rana insha allahu a babban gida da ke garin sanyin na karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoto da fatan allah ya sanya alkhairi da kuma albarka a wannan aure kuma allah shi ba su zaman lafiya da zuwa ɗaya ba haka kuma muna taya iyalan alhaji madu muhammad biyu wanda aka fi kira da mr baka saboda auren yarsu da aka yi ita kuma rukayya muhammad bako da angonta alhaji tanimu ismail abdullahi wanda shi kuma an riga an yi shi tun a makon da ya gabata wato ranar 29 ga watan yulin shekara ta 2023 a gidan a gida mai lamba goma da ke kan titin gombe da ke garmin biyu to da fatan duka allah ya albarkaci waɗannan auren kuma allah ya ba su zuriya ɗaya ba saliha. Amin sun ma'amin To ni kuma ina ɗauki da wannan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Akawu na mata da na alhaji dr musa muhammad karaye jefi wazirin karaye ke na auren 'ya'yansu haidar ali da zainab kamilu karaye wadda aka riga aka daura auren a makon da ya gabata a ƙaraye a kano to nan ma allah ba da zaman lafiya da zara ɗaya ba sai kuma ta'aziyya da muke taya malam labbo ɗan nijar mazaunin birnin new york labbo na amadu bukka na rasuwar uwarsa hajiya ta wulli matar ahmadu tanko mayor ya ce yana miƙa ta'aziyya ta musamman zuwa ga iyayensa baba bebe da baba ali da baba hassan da kuma baba hashimu da usman mai danga da tamullu lawali da sani shadoka ya ce yana yi wa yansa da ke garin maradi da kwanni da tawa da waɗanda ke yamai yana musu ta'aziyya allah ƙara musu haƙuri na rasuwar wato hajiya ta wuli kenan kuma allah jikanta da rahama ya kan magabata baki ɗaya to amin summa amin ba a yi tsoro mai son baki na shi mu namu Allah ya riga ya biya bukatu. bari mu je ga bangaren gaishe-gaishe inda muke fatan isar da sakon gaisuwa na filin a bari ya huce zuwa ga sani gulle kampala malam madori a jihar jigawa sai kuma jagoran kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina da Usman Manika Maruwa ruwar Funtuwa da Aminu Isa Riga da Honorable Shafi Dawaki inono da kuma Ɗahiru Dan Koro Rafin Daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina sai Hajiya Abu Yar Fulani da ke kofar Soro a jihar Katsina. Gaisuwar fili a bari ya huce zuwa ga Abubakar Yahaya Lakwaja da Malam Yahaya Mambo da Malam Nasiruddin Yusuf Abdallah da Bashir Tela na Basambo da MK Abdulwasiyu da Alhaji Amadi Mai Goro da Alhaji Shaba gwamna ror Kaduna da Honorable Adamu Madebo daga ƙarshe muna miƙa saƙon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Bala na yashi Lakwaja. To sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da sada zumunci zuwa ga Alhaji Tijjani Kuki hakimin Bebeji da Alhaji Adamu Sarki Umar Sarkin Fulanin Bebeji da Awalu Abdullahi Sarkin Damau Bebeji da Alhaji Usman Umar Sarkin Gwarmai Bebeji da Ibrahim Jinjiri Bebeji da matarsa Hajiya Manubiya da alhaji dan kaka bebeji jagoran kwankwasiya na karamar hukumar bebeji da kuma hajiya azumi na madi bebeji da iyalan marigayi alhaji isiya bebeji sai kuma iyalan marigayi shugaban karamar hukumar bebeji dr ali namadi da iyalan marigayi shugaban karamar hukumar bebeji isadi kanti ranka da kuma alhaji mudan umar shugaban karamar hukumar bebeji na da da alhaji dahiru mai agogo bebeji da alhaji sani babanma da duk iyalan gidan makaranta a bebeji da alhaji rilwano unguwar alasawa bebeji da iyalan gidan marigayi lima a kofar kudu bebeji gaisuwa daga alhaji muhammad lawal yahaya talban bebeji da fatan duk sun tashi lafiya Eh, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo bakonmu da muka fara kawo tattaunawa da suka yi da wakilinmu mansur sani kenan daga jamhuriyar niger shahararren mawakin nan lawal ala kenan don haka kamar yadda kake jin wannan faifai da muke muka saka to lokaci ne kuma da za mu kawo ci gaban wannan tattaunawar amma kamar kullum yadda mukan faɗa wato waka a bakin mai ita ta fi daɗi don haka bar mu koma gefe To yaushe ne aka fara sanin ka misali waƙoƙi an. Wannan waƙoƙi ko? Mm. da aka fara kullum dubu dubu biyu da sha ɗaya na fara fitowa da duniya ta wari zina. Mm. Amma can ma da ina yawo anan to sa'anan ba a yi. Sai dai ka yawo. Ba a yi ɗauke ba irin wannan eh, na masu ɗaukar la'ura. Eh. to yanzu dai daga dubu da sha ɗaya mm. daga nan ne lamba ta hutu da ɗako ina mm. ake so so ake a kai alanan mm. alanan kuma har yanzu ba lafi daga ƙauyukan tasawa ne kake ci ƙauyen tasawa ne kake ban taɓa shiga najeriya ba ta in baro ta ta in baro ta najeriya ban ƙara koma ba eh, kuma bayan na ƙara zama najeriya na zo gida ne koko akwai yarbawa na can wanda muka zama da su su in an kai wani hawa ta suke ba ni ba Mhm. ba su taba gana ta ba su taba jin na ita ba suna ta mamaki suna ta mamaki sai a ce masa ala ne mm. suke mamaki mm. Mm, har sai an ɗau hoto na da komai da ne an kai masa suna kallo da nan wasu siyar da <laughs> dole eh to kaji to yanzu wani irin waƙoƙi ne kai kai a da wasu kan waƙoƙi ne na siya ba mutum kamar yadda ka ce ka fara ta biki ko kuma su yi waƙoƙi na waƙoƙi irin wannan a ce wannan waƙa ce kai domin wani haɗa zumunci ko wani haɗan makiyaya da manoma ko wasu abubuwa misali to da na mai da hankali ne na wajen to sai bulu ka samun goyon ba ba sai nake ga kamar gaban za nake sai na bari mm. amma da mm. kaga na yi waƙa makiyaya ai da manoma makiyaya da manoma eh, wannan tashi sannan ko ina ita na fare ka ji ko na ko ana iya kiɗa mai tamanti daya makiyaya da manoma يا بسم الله daga nike ina sai in ku zamna lafiya ake ku je na faɗa ku gaba ku zamna lafiya ake so don Allah ku bari faɗan nan. Noma sai da ku kanku haka ne tare da mu. ala ala me mm. ya wannan suna yake haka me yasa ainihin sunanka sunan na mamman idi mamman lawali idi mm, na ainihin eh to sannan lawalin da yawa eh ne da kai lawali bura da kwai lawali ciyawa akwai lawali eh. akwai lawali dan ciyawa akwai lawali dan kura akwai lawali dan asha lawali da yawa eh sai a ce wannan lawali sai a ce lawali ala to aka aka sa ala eh bambanci ne eh. ala kawai shikenan eh ba ali bane ba ili bane eh ko babu mm. eh, babu eh, irin suna babu mai ranar suna kai kadai ne eh amma maharin abin akwai tarihi kuma ba mu dan tarihi lokacin da aka alheri ina dan yaro na fara yawo baba na na mana dokin wuya muna ta mm. ni tun ina ka ka faɗa a guda mana kaji ko mm. to kai ba hillaci ne babbar bare ne amma kuma kamar zaman hula ne muke cikin daji shikenan akwai wani kana shi wani mai goge sai ya da gidan wata mace mai albori mm. sai yake waka na ta lawal ala lawal ala bakin ciki ba ko ne ba lawal ala lawal ala bakin ciki ba ko ne ba lawal ala lawal <laughs> eh, to shikenan shi ni dan wari ne ga waga ba mm. to sai baba ya samu eh. dama an yi ɗace sai ce da an ce lauri sai ce lauri ala eh. shi kini sai goya na ga kawada na yana waka yana cewa lauri ala bakin ciki yan uba suna min bakin ciki suna jin haushi suna jin haushi ya koma daji ya yi dukiya eh. shi ne sai ta wani waka lauri ala bakin eh. ciki ba komai ne ba ka je da aka samu na lauri ala shi kenan haka abin yake ka je da abin yana ke gare ka yana yanzu duka biyar sani manjidu hawa'u abu ibrahim masha Allah Allah raya su kan amin amin dan in yin tsaya ne in yi wannan zaman na lagos na ga maka shi ya canye maka lokaci eh cikin garin mu almi a arma mana amarya in ta yi in barta da ɗaukaka in yi zamana sai da aka yi biyar sai wannan ta shida da ne da kaina ta tsaya na tsaya da ita <laughs> ita ma kuma dubu biyu ne na tsaya ne arma eh dubu biyu ne na ta'adda Allah rabo da gare ga na eh. gaza na tsuwa ka lalace eh. mama ce ce da hannu gida na gida ka gida da gashi na gida eh ne za ka zuwa Lagos ka zumunci a ba zuwa sai in ɗauka ka ci aka yi da waka shi ma cikin jirgi ba ko da ba ba wannan tsakacin kwanonin ba ba a sake su da ni wannan kwanonin ba a sake su da ni murtala kaji bakon namu dai da irin eh, maya da aka sha to <laughs> Allah kara wa rayuwa albarka amin summa amin to baba kamar yadda muka saba ka san a ƙarshen wannan shirin mukan kawo wa masu sauraron mu wani labari hmm, na nishaɗantarwa na nishaɗantarwa haka ne to a yau wato za mu yi abin da aka saba ne wato kasan ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da ƙasar amurka da take da su wanda in ana ba da irin waɗannan labarai jama'a sai ta mamaki ne abubuwan yake alhali kuma abin da yake faruwa kenan a zahiri haka wato labari ne na wani jami'in 'yan sanda a jihar georgia ah, baba ka san a nan kasashen ana kukan cewa musamman yadda 'yan sanda suke musgunawa mutane kamar musamman 'yan sanda fararen hula zuwa ga bakar eh, fata a nan amurka ana dan nuna wariyar launin fata kamar yadda aka ce na'am to wannan abu da wannan shi jami'in 'yan sanda wanda ke bature ne wato hmm. ya ja hankalin hadda hukumomi ba wai 'yan kasar ta amerika kaɗai ba da ya ja ya samu yabo sosai wato shi dai wannan jami'in dan sandan kamar da ake kiransa wato ana kiran shi coleman shi coleman yana zaune a unguwarsu da ake kira Hepville a jihar ta Georgia sai a wata unguwa ɗaya suka kira shi suka ce mai da Allah ya zo ya cire musu wani yaro ya dame su wato wani yaro ne dan kimanin shekara goma zuwa sha biyu haka Mm. to yana yawo gida gida yana kwankwasa musu yana ce musu da Allah yana neman aikin cire ciyayi wanda ba a so mm, wanda zai gyara dan ciyawa nan ya samu wani abu ya gyara dan ciyawa nan eh da ko dan ya gyara duwatsu ko dan jera dai wasu abubuwa eh, ah, yana so eh, yana so ne da Allah ya dan samu wasu ɗan kuɗi to ya dami mutane binan ya binan sai aka kira wannan dan sandan dan mm. sandan ya zo maimakon ya ga yaron to da ya ga yaron amma maimakon ya tsaya ko kuma ya bi ta hanyar wani tsauri ko ya nuna shi wani eh, ko ya mai irin mazuran nan da aka yi a wajen mu ko wani abu eh <laughs> ya ce a ah, to sai ce to sai ya kira yaron mm. ya kira yaron sai ya zauna da shi gefe sai ce ina so in ji me yasa kake zuwa nan kana yin wannan abun kana yin wannan abu ya tsaya ya saurare shi yaro ce mm. mishi wallahi wato burin shi a rayuwa shine ya mallaki ah, wani abin wasan nan na bidiyo da ake kira bidiyo game eh video game haka playstation din nan eh yawa hmm, yara na so ai sosai eh abin da take ta kai wajen dala ko ah, dala hamsin dai zuwa dala ɗari haka hmm. to shine yace wallahi bai da shi to shine yake so in yayi aikin ya rika tarawa yayi asusu hmm. sai sai wannan playstation din yace ce shi ne kawai kake zuwa nan sai yace mishi yace to Allah ina zuwa kaɗan jira ni karkaje ko ina tsaya nan ina zuwa sai mutumin ya je sai kuma ofishinsu da ya koma sai ya tattara abokan aikin shi ya ce kai ku zo ga wani wata dama ta samu yanzu ga wani yaro gashi gashi gashi gashi da Allah ku zo mu biya wa yaron nan wannan don na fahimci na zauna na fahimci yaron mm. to ba aikin yake so A buri ne eh buri ne yake da shi mm. ya ce Allah ku zo mu cika ma wani yaro burin nasa suka ko tarbata kuɗi nan take wannan dan sannan sai ya je ya sai wuta Eh. zai su ta sai koma wurin yaro yana zuwa sai kira shi sai ce mai zo yace ka tabbatar da wannan bukatar ka kawai kenan sai ce mishi eh ya ɗaya mai wasu yan tambayoyi sai ce to zo yana zuwa sai ya buɗe ah, buɗin motar shi shi ɗan hmm. sanda sai ya ce mai yaro dauko a'a da yaro ya duba ya gaggata cikin kwalinta sabuwa an saya mishi duk da yake burin waye kwana da kwanaki yana aiki da eh. ai in gaya maka saboda jin daɗi bai yi wurin wannan ah, game din ba kawai sai ya rungume dan sandan eh ya rungume dan sandan <laughs> yawa san kuma su dan sandan duk abin da suke kasa ana ɗauka ka dan haka ne eh su da kansu ma suna da kamera a cikin motar a jikin su ma da komai suna da yawa hoto mm. hotunan ma an yi ta yada su mm. wannan abin ya janyo wato baba ya janyo ah, abin da ake kira eh, kaman sharhi da da mutane suke yi da aka saka shi a kafafen sada zumunta mm. yadda mutane suke yabawa wato hangen nesa wannan musamman da ya tsaya ya fara sauraren ra'ayi da kuma halin da shi yaro yake ciki kaga kamin ya fada akan aikin shi na dan sanda hmm. <laughs> murtala wannan da wajen mu ne da ka gani to ni ne bace koyo ba kin ta ba ka sa an ce wai biri yana hannun malami ne yake yakan ya shiga hannun shiga hannun maguzawa to lalle ka sai a hankali to amma dai an ma muna fatan muna eh. fatan wata rana insha Allah a an mu su yi koyi da irin haka na aya gaskiya ko me inda matsala take ka tsaya ka fahimce ta tukunna kamin ka dauki mataki a kai mataki haka to ka dauki matakin da zai kawo maslaha ta ruwan sanyi sai in mm. babu yadda zaka yi ne wannan dada sai kai amfani da karfi tun doka ta baka dama Allah. <laughs> To baba eh, na ga Juli tana ɗaga mana hannu saboda haka a nan za mu rasa aya sai dai a tare mu mako mai zuwa in Allah ya kai mu a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin. Baba ya ko makeri. Murtala Faruk na ke fatan mu yi ƙarshen mako lafiya ma'asala. ka ga da yanzu ka ga indo.